alaihi wa ala rasulillah alhamdulillah rafi idaraja tilimanin hafaza li jalalihi wa fatih albaraka tilimanin tasaba shukri abdalihi wa salatu wa salamu ala alaihi fasahatu wa shaddad bihi albalagatu nidaqaha المبعوث بالآيات الباهرة والهجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي إوج وعلى آله هادين wa sahabihi alladhina shadu ad-din wa sharafu karama amma yan uwa musulmi assalamu wa rahmatullah Allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka na babban malamin mu jagoran tabbatar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi bakin cikin yan shi'a da yan gargajiya da malaman hada da miyagun yan siyasa malam Musa Ayuba Loko hafizahullah a wannan rana mai albarka ta ranar lahadi wadda ta daidai da sha ɗaya ga watan zulka'ada hijirar mai gidanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 domin ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiqh sunna in ba ku manta ba muna cikin kitabul jihadi wato littafin da yake magana akan jihadi a za mu tashi inda mala ya ce wa huwa fardu kifaya shi jihadi fardu kifaya ne me yake nuhi da fardu kifaya shine iza kama bihi ba'dul kafi sakada anil baqina idan aka samu wasu jama'a suka tsayu da shi to ya haɗe ga saura kenan in ba a samu waɗanda sun ka tsayu da shi ba kenan duk mutane sun yi tarayya wurin saƙon Allah amma idan aka samu ga wata tawaga wadda za ta je ta lallasa abokan adawar musulunci shugaba ya tsara cewa sun isa su je su tunkari wannan tawagar to shikenan sauran mutane ba su yi laifi ba shine ma'ana fardu kifaya liƙaulihi ta'ala kamar ana son a san dalilin zaman jihadi fardu kifaya sai mala ya ce saboda faɗin Allah da ya ce la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu udid darari la yastawil qa'iduna minal mu'minin waɗanda suke zaune daga cikin muminai kuna fahimta gairo ududdare da waɗanda ba ma'abuta lalura ba ba lalura gare su ba wal na fi sabilillahi da waɗanda suke jihadi saboda Allah la yastawi ba su daidaita kenan ya zaka fahimci ayar da Allah ya ce la yastawi na minal mu'minina sai ka ce na minal mu'minina waɗanda sun kai zaman su gida daga cikin muminai gairo ududdare da waɗanda ba ma'abuta uzuri ba ma'ana ba su da wata rashin lahiya ko ta makabta ko ta gurmunta haka wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim da masu jihadi saboda Allah da dukiyoyinsu da kawunansu Allah ya ce la yastawi ba daidaita sai Allah ya ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina daraja Allah ya fifita masu jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukansu alal qa'idina akan waɗanda azzauni basu su tafi jihadi ba Allah ya fifita su da mi daraja Allah ya fifita su da daraja sai Allah ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna wa kullan kun ga iwal kenan kowane daga cikin waɗannan da alqa'iduna dinnan da almujahiduna dinnan wa'adallahu alhusna Allah ya musu su alkawalin aljanna kowane daga cikin su Allah ya mai alkawalin aljanna ashe kun ga rashin tahiyar wani wurin yaƙi in dai ba ƙin tahiya yayi bayan an ayyana shi ba wannan baya ɗauke shi daga sunan mumini har yanzu yana don gashi Allah ya ce wa wa wa'adallahu alhusna dukkanin su Allah ya musu alkawalin aljanna kenan dukkanin su ƴan aljanna ne ko ba ƴan aljanna ba hadisi ya tabbata sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam zaid bin sabit al-ansari ɗaya daga cikin makaranta qur'ani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita wannan aya da Allah yace la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu udud darari asalin sabkatta ta sabka ne Allah yana cewa la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah wato asalin ayar ta sabka ne la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim haka ta sabka Allah ya ce waɗanda suke zaune gida ba su tahi yaki ba ba su daidai da waɗanda sun ka tafi wurin jihadi to lokacin da Allah ya faɗi wannan ayar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn ummu ah, ibn ummu makatum sai ya zo wurin manzon Allah ya ce manzon Allah wallahi inda ina da iko da na tahi wurin yaki kuna fahimta kwadin wannan magana da yayi zaid bin sabit ya ce kafar manzon Allah tana bisa ga kafata sai ni ji abu yana nauyi saboda fadin Allah inna sanulki alaika kaulan sakila annabi sallallahu alaihi wasallam in ana saukan mai wahayi jiki ne zai yi nauyi za a ga ya shiga wani yanayi kafin a jima kawai sai ga manzo Allah yana karanta cewa la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu udud darade sai an ka da waɗanda adda rashin lahiya waɗanda cuta ta hana su kenan makahi sun hita guramu sun hita to ba su daidaita da su da mujahidai waɗanda sun kataye sun kai jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu saboda Allah to ba su zama daidai amma kaga sai Allah madaukake ya ce wa kullan kowane daga cikinsu wa'adallahu husna hadisai ingantacci in ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi sallam kamar hadisin jabir dan abdullah hadisi ne sahihi yace mun kasance tare da manzon Allah fi gazwatin a wani yaki wata rana muna wani wuri wurin yaki tare da annabi sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah yace in inna bil madina la a madina akwai wasu mazaje masirtun masiran ba ku zarce wata ta zarta tahiya ba wala atum wadiyan ba ku tsallake wani rango ba illa kanu ma'akum sai face suna tare da ku sai manzo Allah ya ce habasahumul uzur abinda ya hana su uzuri wata ruwaya habasahumul maradu rashin lahiya ta kange su kenan wannan hadisi ya fito da ma'anar ayar duk mutumin da yake yana da wani uzuri wanda uzuri karɓaɓɓe na shari'a baya cikin waɗanda an ka zarga baya cikin waɗanda shari'a take zargi to me hukuncin mutumin da shugaba ya ayyana shi wurin yaki cewa da kai za a tahiyar sulale wannan kabira ce min kaba'ir ma'ana wannan din ma bai fitar da shi daga addinin musulunci ba sai dai ya yi wani abu wanda, wani sabo ne mai girma wanda sai ya roƙi Allah gafara duk dai ana son a nuna muna cewa jihadi saboda Allah jihadi saboda Allah babu wani abu da zaka kwatanta da shi saboda Allah ya yi tattali ga masu jihadi Allah su aljanna Allah ya riga ya faɗi cewa inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sakamakon su shine aljanna kayi ciniki da Allah na rayuwarka da dukiyarka cewa aljanna ita ce makoma Allah ya sa muna cikin masu shiga aljanna fa akhbara jalla sana'uhu sai Allah mai girma da ɗaukaka ya bada labari da kai ne cewa annal fadala lil mujahidina falalahu ta tabbata ne ga masu jihadi mutanen da sun kai gumuzo don ɗaukaka kalimar Allah to falala ta tabbata gare su wa anna lahum walil qa'idina husuna kuma ya tabbata gare su su masu jihadi walil ne da waɗanda sun kai zaman su basu tahi ba alhusuna dukkanin su Allah ya tabbatar musu aljanna mi malan ke sun ya nuna ma dangane da wannan aya game da wannan bayani yace walau kana alqa'iduna na fardan da waɗanda su tahi jihadi ba sun tozarta wani farilla wani farilla lakana lahum su'a da abinda zai kasance gare su shine mummunan abu lal husuna ba kyaukyawa ba inda zaman su da sun kai su tahi ba da wannan abin wannan abin da sun kai sun tozarta wani farali cikin farillan da Allah ya wajabta to da mummunan sakamako zai kasance musu ba kyaukyawa ba ya ku al'ummar musulmi nan ana nuna ma cewa idan aka ayyana ga wasu da za su je su yi yaƙi ba a ce kowa da kowa ba kun san akwai lokacin da kafirai za su kawo ma musulmi hujumi kwaɗowa an kai to wannan lokaci ba amma bukata a naɗa shugaba a wurin yakin wannan lokaci har mata ta ɓare za a ba su an shirya ƙana in kin gauna ya kurɗo buge mai kai saboda haka addinin musulunci yana da nizam yana yana da tsari cewa in an afko muku to yanzu kowa zai yi jihadi amma in ba afko ba shugaba zai tsara cewa za a ga gawa ne gawa ne misali wani malami na akwai ƙur'ani akwai hadisi akwai fiƙihu gogaggen malamina shi ko wane ba malami ba ne amma in an taya hagen daga wanin nan shi ya iya lallasa arna to sai mu ce a karamaka Allahu dawo baya wani a shugabanka ba imani na da takawa ce yanzu kuna ɗauko mahaddacin qur'ani masanin hadisi masanin fiqh ku aje shi baya ku ɗauko wancan a sai a ce nan yanzu wancan an mai gida shi zai ja ne gaba saboda mi saboda duk inda duk inda duk inda wanda ya san abu to shi ake sawa don haka qur'ani ne da hadisi ne sai ya koma yan an ka dawo da jihadi sai ya balbale mana qur'ani da hadisi amma wurin jihadi dan shi dole sai kun tashi kuna motsa jini sunnar annabi ta wajabta ma dole na ka tashi ya zan kana kazar kazar ka san yadda ake a tuma a tsallaka gina a tsallaka rami a hwadina a tashi nan don baka zama tukur tukur ko da aka tashi jihadi baka ma iya tahiya to wanda bai iya tahiya ina maganar jihadi gare tsakanin da Allah dole don matsalar da akwai yanzu da an ga wani limami misali misali wata rana ɗaya sai kawai ku ga malam Musa Lokuwa ya hito ya ce canze yana gona ta yana son ya dan exercise to ne ya ce subhanallah mallan ka sai to wacce ma mallan bai sai. dole na malamai ma ya kamata su dan gwada muna yadda ake motsa jini don mi don an kawo hari a kare ba kun sani ba a taba kawo masallacin hari ba to inda babu mazaje da yanzu ba a ruguza masallacin ba to ko don ta kwana ko ba sai an hada ma ba a yanayin yanzu ya kamata ya zan kana mi kana yin abubuwa da za su baka karhin jiki da sauransu don haka dai malam yake cewa wato wa'alam ka sani kai annahu al ikisaru min al-jihad mustahabbi na yawaita jihadi ana son a yawaita jihadi don me ya fa'idar jihadi shi jihadi fa fa'idodi ne daga cikin fa'idodi ne kare addini ku kare addinin ku daga kaskanci daga cikin fa'idodi ne ku samu dama ta yin addinin ku to mustahabbi na yawaita jihadi lil ayati wal ahbar saboda ayoyin da sun ka gabata wal ahbar da hadisai da suka gabata alwarida waɗanda suka tuzgo fi zalika a cikin maganar yin jihadi mala ya ce wa aƙallu ma ya jibu fi sana marra mafi karamcin abin da yake wajaba a shekara shine ko da so guda a samu dai an jihadi li'annahu alaihi salatu wassalam don shi mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yatruk munzu umira bihi bai bar jihadi ba tun sadda an ka umarce shi da jihadi in ba ku manta ba shekaran jiya dun na dan lisaho muku shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an kai na hijira Madina duk shekarun kun da suka gabata ya kukuka da arna saboda arna sun hana sun hana musulmi shakat ko ina su tare su to sai Allah ya shar'anta musu ya shar'anta musu jihadi saboda an yi kwari lokacin da ana makka ba a da kwari ɗaya ɗaya kuna cikin musulmi don haka wannan lokacin sai an ka bar maganar babu maganar jihadi sai bayan an yi hijira don haka da an ka yi hijira aka zo aka kawo gwamnatin musulunci shi shikenan sai an ka ba musulmi dama su je su yi su je su yi jihadi don su kare mutuncin yan uwansu da a can ana walakantawa mal ya ce mafi karamcin abin da za a yi ga shekara shine a yi shi so guda li'annahu alaihi salatu wassalam don shi mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yatruku bai bar jihadi ba munzu umira bihi tun sadda an ka umarce shi da yin jihadi fi kulli sana a kowace shekara wal iktida'u bihi wajibun koyi da mai gidanmu annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi na wali annahu fardun ya takarraru mala ya ce saboda kuma shi jihadi wata farilla ce wadda tana maimaituwa wani lokaci dalili kaza ya sa ayi wani lokaci dalili kaza yana yi yana dawowa wa aqallu ma yajibu takarruru fi kulli sana marra mafi karamcin abin da yake wajaba maimaita te kowace shekara dai a ce an dan samu wata rana guda da an zo an yi jihadi don ɗauka kalmar Allah ka saumi wa zakat kamar azumi kamar zakka ba shekara shekara suke gewayowa ba وإن دعت لهاجة إلى أكثر من مرة في السنة idan buƙatuwa ta buƙatu fiye da yin guda ga shekara ma'ana an samu wata bukata wadda tana nuna akwai bukatar a yi fiye da so guda a shekara wajaba ya wajaba ma'ana ana kallon gwargwadon bukata ga wasu can suna wa musulunci cin kashin kaji saboda dalilai kaza da kaza saboda suna ganin kaza to sai shugaba ya naɗa tawaga cewa a je a kira su zuwa ga addinin musulunci in sun kiya to a faɗa musu su biya jizya in sun kiya shikenan a ƙulla alƙawali da su suna biyan jizya in sun kiya shikenan sai a yaƙe su amma in kuna da daula ta musulunci ba daula ta kafirci ba ba a jihadi karkashin daula ta kafirci ah to kai jihadi karkashin daula ta kafirci ka tabbatar da mi a abin ake dole a rabu ba a cewa a ai jihadin da za mu yi yanzu saboda kaza dole na ya zama ku da za ku yi jihadi kuna da isti'idadi don shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta zaburar da sahabbai don shi Allah da kai ne yake cewa a iddu lahum mastada'atum ku yi tattali gare su gwargwadon iko to ko lauje baka da in ma kaza za ta mutuwa ka babu yukan yankanta sai an zo gidan makwabta kaga baka yi tattalin komi ba kai abin da ɗaya haka jira da ka ji kabbar bari na jihadi ka nemi ina hanyar barin gari don baka da komi baka yi tattali ba tsakanin da Allah sunnar annabi ta nuna dole ka yi tattalin duk wani abu wa iddu lahum mastata'tum Allah ya ce min quwwatin wa min ribatil hayl wato na karfi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara abin ake kira karfi shine mi shine halbi yanzu ba sai an faɗa maka nemi hitila kwai ba ko don ka kare mutuncin kada mutuncin iyalinka da wallahi da a zo a sallama ma a ce ma ka hito ka hito a ce ina ka wance ka ce tana ciki. a ɗauko ta dan ta'adda ya zina da ita wallahi gara a isko gawarka don babu kaskanci kamar kana gani a yi zina da ɗiyarka to duk irin waɗannan kuma sai mun cire tsoro mutuwa kowa zai mutu sai dai kowa bai san ina zai mutu ba to kuma ƙoƙarin kada ka mutu bai hana ka mutu kuna fahimta don haka dole ka yi ƙoƙarin iya abin da kake iya wurin kare kanka don haka dai malam yake cewa waton kamar zakka kamar azumi in bukata ta bukatu da yi ne da so guda wajaba ya wajaba li'annahu fardu kifaya don fardu kifaya na na faɗa muku ma'anar fardu kifaya idza qama bihi ba'dul kafi in dai waɗanda sun katsayu sun isa to shikenan ya faɗi ga saura fa yuqaddaru bi qadaril haja ana kaddarta shi gwargwadon bukata bukatu wadda akwai ta jihadi gwargwadon wannan za a kaddarta shi wallahu a'lam mal yace Allah shine mafi sani walakinahu yanbagi mal yace sai dai ya kamata an na arifa mu mu sani mu sani wa an ya arifan nasu jami'an mutane gaba ɗaya su sani kenan akwai wata ka'ida da ya kamata ka sani kakka ji ana ta maganar ayoyin jihadi ka aza haka nan ya ce a'a yan bagi an na arifa wa an ya arifan nasu jami'an ya kamata mu mu sani mutane su ma su sani ga baki ɗai annal qitala fil islam musulunci wato yaƙi jihadi da ake magana a cikin musulunci la kuno ba zai kasance ba hatta ya al ilan sai an samu shelantawa sanarwa ta gabace shi don haka musulmi bai yaudara idan kuna gane gane game da alkawalin da tsakaninku da su to za ku faɗa musu gaskiya za ku fahimci haka cikin faɗin Allah bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al mushrikina fasihu fil ardi arba'ata ashhurin waton baranta tawaye baram baram minallahi Allahi wa rasulihi daga Allah da manzonai, ne ilal ladina ahadtum min al-mushrikina zuwa ga waɗanda kunka kulla alkawali da su na mushrikai ma'ana wannan abin daga yanzu ya yanke ana baku sanarwa amma duk da haka an dan baku wani notis. fasihu fil ardi arba'ata ashhurin ku yi tahiya a bayan ƙasa domin as-siyahatu fil ardi as-sayru fiha ku yi tahiya a bayan ƙasa arba'ata ashurin watanni guda hudu sai dai ku sani wa alamu ku sani annakun gairu mu'jizillahi ba ku gagara Allah wa anna Allah muhzil na. Allah zai kaskantar da kafirai ya kaskantar da su ko bai kaskantar da su ba to shine mala ce akwai ilanun bayyanawa a bayyana kai ba kai baka yaudara baka makirci baka biyowa ta karkashin ƙasa zaka faɗa cewa abubuwan da arna suka yi muna to an ja layi don haka yanzu tsakanin mu da su babu kaza za ku ga duk waɗanda manzon Allah ya kulla alƙawali da su in alƙawalin ya tashi walwalewa annabi bayyanawa yake ku diba ku ga yadda annabi yake kokari wurin kare mutuncin sahabbai musulmi guda akai ne manzo Allah sai ya daura yaki ku kalli abin da ya faru ga yahudawan banu banu kainuka madina da annabi zai kora su wata mata ta ta je sayan ta je sayan wani abu wani ba yahudi ya lababa ya daure ya daure mayafinta lullubinta ya ɗaure shi da zare ya koma wani wuri ya ɗaure tana tashi mayafinta ya zube an kaga tsiraicinta to wannan abin da ta shiga damuwa annabi ya aika musu cewa to yanzu babu wani alkawali tsakanin mu yakin ku zamu haka manzon Allah ya kore su da Madina to amma yanzu yaya abubuwa ka faruwa ga mata can hannun su bello turje hannun su ada, aleru hannun su baleri ba wani basarake arewa daga cewa ya kamata gwamnatoci su tashi tsaye a yi kaza duk wani basarake abin da ya ka kokari in za a taba sarautar gargajiya sannan zai magana tsakanin ku da Allah haka muke ko ba haka muke ba to dama manzon Allah ya faɗa mana abin da zai kawo haka hubbu duniya wa karahiyatul maut sun duniya da kyamar mutuwa abinda zai zama illa gare mu kenan don annabi haka ya siffanta mu annabi sallallahu alaihi wasallam ce walakin nakun gusa'un ka gusa isaili sai dai ku kun kasance tunkuba yayi sharatuka ka gusa isaili kamar tunkubar gebe in kana son ka gano abin da ake kira gusa'un in an yi ruwan sama to ka kalli gota za ka ga da share da ledodi da komi ta zo ta rufe gota in ka gani sai ka aza ka za kai ka wuce kana takawa ka fada haka dandazon musulmi za su koma Ka ga sarakuna da alkyabbobi da raunna Ka ga malamai ga komi amma Allah mahi yawa ba addini an manuwa ba kowa abinda da manuwa ta gyara duniya ta yi. Gusa un ka gusa isaili kana takawa sai ka fada don haka addinin musulunci yake shiga irin wannan yanayin amma tare da haka annabi ya yi alkawali cewa akwai wata jama'a wadda Allah yana taimakonta akan gaskiya duk wanda ya yarda su ba zai cutar da su ba ma'ana ba dandazon taron mutane ba a asuwa bisa gaskiya ana gano gaskiya da karhin dalili ba da yawan mabiyanta ba kuka to ai ga inda ta sai a ce a jahili kake a ba dandazon taron mutane ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tagwagwarmaya ana ganin su yan tsiraru an ya zama duk duniya waɗanda an musulmi ba su wuce su goma ba sun kai hankuri haka nan lokacin da rikon garwashin wuta ya fi sauki sama da rikon addinin musulunci don haka dai nan malam yana nuna muna cewa wato cewa akwai ilan bayyanawa wata khayrun bayna qabulul islam au ada'il jizya da ba da zaɓi tsakanin karɓar musulunci da bayar da jizya ya kamata ku sani cikin alkawali da ake tsakanin musulmi da kafiran amana in hu an kai alkawali ba a gina coci kuna fahimta in an kai alkawali tsakanin musulmi da kafirai matsayin amana za su kama biyan jizya to ba a gina coci kuna fahimta sannan in an samu an yi hada tsakaninsu to duk wadda an karo shi ba a sake gina ta tsakaninku da Allah haka muke yanzu to ashe kun ga yanzu halin da muke sai dai mu yi ta addu'a kuma tare da aiki don ba mala'iku Allah zai kawo su gyara ba ni na da kai da su za mu taru mu gyara kuma in kana son ka gano muna iyawa ku fara daga ungunnin yau ku fara wani tsari cikin unguwarku cewa duk wani dattijo cikin unguwarku ku yi tsari cewa ka sa hannu wannan unguwa ba mu yadda a ga wata yarinya ana magana da ita bakin hanya ba ba mu yadda a ce akwai wata majalisa wadda ake shan daga ba ba mu yadda akwai wani gida da ake sayar da kwaya ba ko kowane na ka sayar da wannan kwayar za mu ɗauki mataki a kai shi a garkame shi saboda mi saboda kada ya bata muna society don Allah in mun kai haka za a fara samun gyara ko ba za a fara ba amma ka zo ka wuce bakin garkarka ka ga ɗiyan makwabcinka wani ya sata cikin lungu ka wuce ka ce ai duniya ta lalace da kai cikin waɗanda sun ka lalace ka zo ka wuce ka cimma yara mata matasa sun yi taro suna shan daga ka zo kawai ka sa hankici ka roye hancin ka ka hurci a'a musiba sai ka wuce a yadda konon daga ɗanka ya ɗauka ya sa ga baki saboda mi saboda kai baka ɗauki mataki ba kuma wallahi dolin dolin mu sai mun bar ba da kariya ga mabannata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta faɗa muna Allah ya la'ani duk wanda ya ba mabannaci mafaka mutun na kasan mabannaci na an kama shi sai uba ne ya zo wurinka ce do Allah ka taimaka to ka taimaka ka yi ni Miza za ka taimakawa kai kana zuwa yanzu kana cikin waɗanda Allah ya la'ana kana jin cewa bai da gaskiya an zo an kama shi to babu wani abin da ma za ka kokari a hukunta shi don a jama wasu kunni don haka dai malam yake cewa wato akwai ba da zaɓi tsakanin karɓar musulunci da bayar da jizya awul wulƙitali ko ko yaƙi amma wa yasbiquhu nabzul ahadi shine in kana hunaka ahadun abinda zai gabaci yaƙi wa shine walwale alƙawalin inda ma akwai shi don haka za in sun yi wani abu da ya walwale alƙawali to shikenan daga cikin abin da ka walwale alkawali tsakanin kafin ran amana da musulmi akwai istihza'i da wata sha'ira min sha'airil islam ayi izgili da wani abu cikin abubuwan addinin musulunci kamar istihza'i game da annabi sallallahu alaihi wasallam ko game da addinin musulunci ko sallah ko kiran sallah ko wani abu duk abin da an kai izgili shikenan in akwai alkawalin ya walwale fi halatil khawfi min alhiyana lokacin da ake jin tsoro game da yaudara sai ku haɗa musu cewa to a take takin da yi to yanzu waɗannan abubuwan da muka kulla da su babu babu wal ahkamun nihaiya taj'alu al ahada li ahli dhimma alladhina yaqbaluna musalamatul islam wato wal ahkamun nihaiya hukunci hukunci waɗanda su ne an matuƙa taj'alu la ahada li ahli zimma suna sanya alƙawali ga kafirran amana allazina yaqbaluna masalamatul islam waɗanda suke karɓar sulhun musulunci ma'ana ƙarshen matakin da za a ɗauka shine kafirran da an haƙulla amana da su waɗanda suke karɓar tsarin da mun ka basu da za a yi wa ada al jizya da bayar da jizya cewa to in dai za mu ƙulla amana da ku za ku biya jizya to akwai wani kafiri Najeriya da ka biyan jizya don haka wani na zuwa ce ai kafiran sai a ce ina sun ka zama kafiran amana me fa'ida na san kafirin amana na ko ba kafirin amana na ba amfanin sanin kafirin amana na ko ba kafirin amana na ba shine idan kaddara ta gitta wata rana sai an ka buge shi da mota ya mutu me hukunci kusan akwai bambanci tsakanin muharib wanda ana hwada da wanda shi kuma kafiri ne na amana akwai bambanci wurin biyan diya ko babu akwai to sanin waɗannan zai baka dama wurin baɗin hukunci in wata matsala ta kwaru ka riga ka san eh yaya waɗannan me matsayin su a Najeriya yanzu waɗanda ake rayuwa da su ba wanda ya ce ka zo ka kashe kafiri addinin musulunci bai yadda ka kashe kowa ba kowa yayi addini ne amma ina matsala take shine a hana ko addini don haka in an hana ka addini in ba ku da iko na ku yi kokari ku kare kanku don ku yi addinin sai ka zagwada kuna fahimta ku ƙara ba gaba haka shi ya kwaru ga Shehu Usman sarakunan kasar hausa sun kamace shi an ka gama da mallaman hada an kai ta kulla mai makirci karshe dai an ka ce gaba ɗaya ko addinin ba a yi karantarwa ba a yi yace nan hwadai don haka shehu usmanu ya tashi duk zaka ga jihadin shehu usmanu kariyar kai ne an zo a hana shi addini ya ce wallahi nan hwadai don haka sai ya tashi ya kare kai ne da yake da ihlasi yake da manufa mai kyau sai Allah ya taimake shi da mazaje kun san haka Allah kai sai ya taimake ka da mazaje waɗanda za su kai addinin wallahi ko an ki ko an su kuma haka za ka ga haka Allah yake yin addini ne kowane lokaci sai ka ga Allah yana taimako addini da waɗanda ba ka zato kana nan kana haɗa da shi sai ka ji ɗanka ɗaya wallahi ya taso sai bala'in ya koma cikin gidanka yanzu ba magana waje ba cikin gidanka ga sunnan nan ta tsira cikin gidanka kuma babu yadda za ka yi kuma kai yanzu ka riga ka yi nisa kuma da ka faɗi shi zai mayewa wurin don haka sai ka ji wata rana Allah ya ji kan Allah ya ji kan yi albani yace suna da wani aboki ana nan ashe lahewa ashe mai gauni na ahlus sunna na yallahi ana nan uba ne na mutuwa sai an ka naɗa shi sarauta sai gayyato su albani <laughs> wurin bada da sanda ta yi ana zuwa makaɗa da kowa yana tashi ya ce to su ba a yi musu wannan don haka kowane dogari ya ja wando ne sama masu turaye su jayi kuna ya riga ya caɓe harkan, don shi muka ta roƙo ya Allah ka kawo wani ahli sunna wal jama'a ya caɓe gidan Shehu Usman mai ɗagaggen wando mai asawaki mai takabbar bariwal wa ma zalika ala Allah bi aziz don haka mu abin da muka fata wannan da anna Allah ya sa ya gyara Allah ya sa ya gyara a tahi tare a gudu tare a tsira tare in bai gyarawa Allah ha kawo mana canji ne da ahli sunna wal jama'a yanzu to ba <laughs> suna ta suna to bayan gugguniya mi za su yi babu abin da suke iya yi don haka dai malam yake cewa wannan idan aka samu wato shi sai ya zama akwai sun karbe sun karbe sun yadda za su biya jizya in sun yadda za su biya jizya shikenan wala ahada fi ghairi hadhihi alhala ba wani alkawali in ba cikin wannan hali ba illa an yakuna bil muslimina da'afun sai in akwai rauni ga musulmi in kuna da rauni Do Allah ka ku tashi ku ja muna bala'i kun san kuna da rauni kun san mafi yawan waɗanda an rike da mukamai ba ma addini ya dame su ba duniya ta dame su Do Allah ka ku jawo a zo a i da kakkaɓe ku a'a ku yi ta karantarwa ku yi ta kokari ana yi muku abubuwa ku yi ta hankuri ku yi ta karantarwa har lokacin da Allah ya kawo muku nasara ku diba saboda tsari na addinin musulunci manzon Allah ya yi zama makka da gumaka cikin ɗakin kaba gumki 360 cikin ɗakin kaba ga musulmi in sun zo ibada ga arna suna yin tasu annabi ya ce bai yiwa ba wallahi mu kakkabre su annabi yayi hankuri haka nan sai da tahiya ta yi tahiya musulunci ya kahu sai ga manzon Allah yana bubbuge waɗannan gumakan ana kabbar bari saboda lokaci ya yi. wato abin da ya kamata ku sani komi yana da lokaci Shi ne manzon Allah ke cewa a ta'ani min Allah wato jinkirin abu a bishi a hankali yana daga al'amarin Allah amma gaugawa tana cikin al'amarin shaidan to shi dan bana bakwai abin da ya kacewa a ta mutu to in an mutuwa zai yi da addinin a abin da ake so ku yi ta zazzaga karatu ku yi ta jefa musu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da su ba su karba ba sai ya zama mi sai ya zama ƴaƴansa sun karba kun san hadisin Abdullahi dan Mas'ud abdullahi dan matsuri yake cewa ka anni anzur ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya haki biyan min al'anbiya yanzu da nika baku labari kamar gani ina kallon manzon Allah ya haki biyan min al'anbiya wato yana hikaitu labarin wani annabi cikin annaba mai faru gare shi yace da rabahu qaumuhu mutane ne sun ka bashi kashi annabin Allah na ho wanda Allah ka sabkan ma wahayi amma ya zo ya wa'azi an ka bashi kashi kai asuwa kare da gudun laya ka ce sun ka kai kai wa'azi kuma so haka ayabe ka a ce ai kai dan zaman da kaji yan bid'a ana ca dan zaman lahiya kake dama ba musulunci kake yi ba abdullahi dan mas'ud ya ce fa'ad mauhu sun ka hissan annabin jini wa huwa yamsahu damma an wajhi yana shahi jini ga huska tai amma kun san abin da ke faɗa yake cewa ya kula yana cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna ya Allah ka shiryar da mutane na su sani ba ba su san alhairi nake gare su ba da basu yi min haka ba to haka ake son mai wa'azi ya zama kamar wa ya zama kamar likitan mahaukata kana ba su magani suna zagin ka duk sadda wani yayi zagi sai kace hadisi ya tabbata a sahihul buhari manzo Allah ya ce kaza duk sadda wani yayi wata magana maimakon ya dauke hankalinka ga waɗannan maganganun mai da hankalinka ga asalin abin da Allah madaukaki ya faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah ya taimake ka saboda gaskiyar da kake riko da ita malam yake cewa sai in musulmi suna da rauni to in musulmi wannan raunin na musulmi sai ya sanya hukuncin da zai ayyana a wannan lokaci huwal hukumul shine marhaliyan wato hukunci na na mataki ma'an mataki kaza mataki kaza Allah zai kana fi halatin tushbihu halatan lati hum fiha halin da ya kasance ya kamance halin da sun ha kasance a ciki ma'ana kuna cikin matsi kuna cikin rauni ba ku da ƙarhi ba ku iya bayyanawa to shikenan sai ku ga wace hanya za ku bi ba sai kun yi rigima ba ba sai kun yi tashin hankali ba ba sai kun ce kaza ba sai ku bi hanyoyi a hankali a hankali misali ma'aikata ce babu sunna ma'aikatan nan sai ku yi kokari yaya za a yi ku samu matasa waɗanda za ku samu ma'aiki wannan ma'aikatar suna nan ƙanana wata rana za su maye gurbin waɗancan waɗancan na ritaya sai su maye gurbin su amma in kun kai tsaye kun ka ce sai an sa ahlus sunna shi ajja gora wurin to za a samu matsala amma bin abu mataki mataki sai ya zama ko da ake kula kun mamaye abin da ya kamata ku mamaye mal ya ce adabul qital wato ladubba na yaƙi kenan yaƙi yana da ladabi ko bai da ladabi an buraida radiyallahu anhu qala to amma kan karatu ya yi guntu kwarai malam bello wato abin da ya kamata ku sani yanzu malam yana yi muna yana yi muna ishara akan ayoyi da hadisai da suke magana akan jihadi kun san hadis kamar hadisin abu huraira hadisi ne ingantacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce man mata walam wala walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala shu'batin minan nifaq duk wanda yayi rashin arzikin yan mutu bai taba yaki ba walam yuhaddis nafsahu bihi bai taba labarta ma rayuwa ta yaki ba bai taba tunanin cewa in jihadi ya taho shiri yake a hita da shi ba mata ala shi ubatin minan nifaq annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya mutu akan wani rango na munahuci hadisin Anas dan Malik wanda Imam Ahmad ya fitar a Musnad nashi shi ma hadisi ne ingantacce Anas dan Malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusakum wato jahidul mushrikina ku yi jihadin mushrikai bi amwalikum da dukiyoyinku ka ɗibi dukiyarka ka ciyar da da ita inda za a ciyar da addinin musulunci gaba wa kum da kawunanku wa alsinatikum da halussanku ka yi amfani da iliminka da basirarka da hikimar da Allah ya yi ma wurin ciyar da addinin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi wato abin da ya kamata ku sani tsarin da manzon Allah ya bi kusan na sha hada muku mutanen da annabi yassa suka shigo addinin musulunci ta makarimul akhlaq sun yi mutanen da sun ka shigo addinin musulunci ta makami ma'ana in kai kwanfiyarin da waɗanda sun hakarbi musulunci wurin manzon Allah ta hanyar mm, ɗabi'un eh, wato kyakkyawan ɗabi'un manzon Allah sun yi waɗanda sun ka shigo addinin musulunci ta yaƙuƙuƙa da an kai ku ɗauki misali idan aka zo aka yi yaƙi in an samu ganima annabi zai raba ganima a baka a ba abin hawanka da sauransu amma bayan ganima akwai dukiyar da ake iya samu wadda ake kira wato fai'u mitace dukiyar fai'u shine an shirya za a zo a yi gomozo tsakanin musulmi da kafirai sai Allah ya jeho fargaba hankalin kafirai ya tashi kahin ranar da za a haɗu kahin musulmi su zo sai kafirai su tsere su bar dukiyoyi su bar komi to wannan tserewar da sun kai in an ka zo yanzu akwai wanda an haka akwai wanda an kai gumozo da shi to wannan dukiya in manzon Allah an ka zo an hakwaso ta to sai manzon Allah yana da wani tsari da yake yi sai ya diba ya ga dawa dawa adda rauni rauni wanda gauni ne bai kai ba sai a tunhaye mai da wani abu ya cika da gauni ne amfanin ka gane wannan za ka kalla yana cikin fiƙihun mai da'awa ya kalla ya ga da suwa da suwa za a ɗorawa akwai dogon hadisi kuna fahimta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan abdullahi bin zaid ya ce lamma afa allahu ala rasulihi mu hunainin kasama fin nasi wa fil mu'allafati qulubuhum wa lam yu'd al ansara shay'an fa ka'annahum wajadu fi anfusihim iz lam yusibhum ma asaba an-nas fa khadabahum fa qala ya ma'ashara al ansar alam ajidukum duddalan fahadakum Allahu bi wa kuntum mutafarriqin fa'allafakum Allahu bi wa alatan fa'aganakum Allahu bi kullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu aman qala ma yamna'ukum an tujibu rasulallah qalu Allahu wa rasuluhu aman qala law shi'tum laqultum ji'tana bi kaza wa kaza kuna fahimta wato ku dibi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara abubuwan da sun riga an riga an tattaro zukatan waɗanda ma sun kaji sun damu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala dauna an yadhhaba nasu bi shatin wal ba'ir wa tadhhabuna bi rasulillahi ila rihalikum wa laula al hijra lakuntum ra'an min al ansar walau salakan nasu wadiyan aw shi'ban la salaktu wadiyal ansari wa shi'baha al ansaru shi'arun wan nasu disarun innakum satalqawna ba'di asratun fasbiru hatta talqawni ala al annabi ke sallallahu alaihi wasallam kenan wato da an ka samu wannan gadiba ta fai udama gazwatu wato an yi wannan yakin shekara ta tara bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin hunain shekaran jiya na ɗaya muku ishara a kansa to yakin hunain kun san fatahu makka shekara ta takwas an ɗan ya ƙuƙuƙa a wannan lokacin to horkun ta tara ana cikin ta takwas an yi gazwatu hunai. wannan yakin na hunai da an yi to sai aka samo an ka samo watan dukiyar fai'u tun da ba a gwabza ba to wannan dukiyar da an ka samo shine abdullahi bin zai yake cewa lamma afa allahu ala rasulihi yawma hunainin yayin da Allah ya ba manzo na dukiya ta Hunaini kai ka ce shekara ta takwas bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan fatahu Makka kasama fin nasi sai Annabi ya raba a cikin mutane ma'ana Annabi ya ta diba sai Annabi ya dibi wane fatahu Makka ya musulunta kwanaki bai dade da musulunta ba sai Annabi ya ce a bashi raƙumi 100 wane fatahu Makka ya musulunta a bashi raƙumi 100 Annabi ya ta dibin su yana yanzu har raƙumi 100 in kai konfiyarin da kuɗi yanzu ya naira miliyan 200 irin raƙumman da aka magana sun yi naira miliyan 200 annabi ya ce abawa ne abawa ne kuna fahimta kasama fin nasi walam yu'dil ansara an bai ba mutanen madina komi ba mutanen madina da sun ka naɗe kai da ragga sun ka taimaki manzon Allah lokacin da riƙon garwashin wuta kuna fahimta ya riƙon addinin musulunci don koro shi an kai da makka sun ka tarbe shi da dukiyarsu da komi walam yu'dil ansara an to kun san yadda shedan yake sai abdullahi bin zaid ya ce fa ka'annahum wajadu fi anfusihim kamar dai sun samu damuwa a cikin rayukansu islam yusibhum ma asaban nasa yayin da abin da ya samu mutane bai same su ba ga wani shekaran jiya shigo musulunci mu ko da mu duk yakin da annabi yayi da mu an kai an bashi ba a bamu ba to wannan abin da ya same su fa hada bahum sai annabi ya musu hudu ba annabi ya tashi ya ce ya ma'ashalar ansar alam ajidukum duddalan fa hadakum Allahu bi ya ku mutanen Madina wai ban same ku kuna batacci ba Allah ya shiryar da ku saboda ni ba sanadiya ta kun kashe ba shine alam ajirkum duddalan fahadakum Allahu bi wa kuntum mutafarriqina fa allafakum Allahu bi kuna rarrabe kuna hada kabila kaza da kabila kaza saboda shekara 40 ana yaki ba a ga maciji ina zuwa fa allafakum Allahu bi Allah ya hada hankulan ku kun ka zama masoyan juna saboda ni wa alatan fa aganakum Allahu bi kuna talakawa ba ku da ko sisi garin ku kauye na tahowa ta ya zama babban birnin da duk duniya babu birni iri nai wa alatan fa aganakum Allahu bi kullama qala shay'an duk sadda annabi ya kwade wata magana qalu Allahu wa rasuluhu aman sai su ce Allah da manzo ne su adda abin da suka yi muna gori mu bamu da abin da muka wa Allah da manzo ne gori ku je waɗanda imani yadda ku a cikin zukatansu annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ma yamna'ukum an tujibu rasulullah kai me hana ku amsa ma manzon Allah manzon Allah na kai muku magana ku amsa qalu Allahu wa rasuluhu aman sun ka ce Allah da manzo ne su adda abin da suka yi muna gori mu bamu da abin da muka yi musu gori sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce law shi'tum laqultum ji'tana bi kaza wa kaza inda kun ga dama da kun ce ai ka taho muna da kaza da kaza ba koro ka an kai mun ka tarbe ka ba ba dukiyan mu mun ka ba su an ka an ka ciyar da addinin musulmi law shi'tum laqultum na bi kaza wa kaza sai manzon Allah ya ce alatar dauna wai yanzu ku mutanen madina ba kwa yadda ba ku amince ba an yazhaban nasu bi shatin wal ba'id mutane mutane kowa ya dauki wani ya dauki akuya wani ya dauki raƙumi alatar dauna an yazhaban nasu bi shatin wal ba'id wa tazhabuna bi rasulillahi ila rihalikum wai babban kamu da wanda ya ɗo akuya ya gida ne da wanda ya ɗo manzon Allah ya gida wai babban kamu alatar dauna an yazhaban nasu bi shatin wal ba'ir wa tazhabuna bi rasulillahi ila rihalikum laula al hijra lakuntum ra'an min al ansar manzon Allah ya ce wallahi in ba don halal falalar hijira ba ba dan da falalar da Allah ya faɗa ta hijira ba lakuntum ra'an min al-ansari da na zabe in zan mutum cikin mutanen Madina ni na yadda in zama cikin mutanen Madina in ba ku sani ba ku sani lausa salakan nasu wadiyan aw shi'ban da mutane za su shiga wani rango wani matsi mai wahala la salaktu wadiyal ansari wa shi'baha da na shiga rango na mutanen Madina da matsin da sun ka shiga nan zan shiga kai in ba ku sani ba ku sani al-ansaru shi'arun wan nasu disarun mutanen madina su a singila ta yar ciki duk inda nake ina nan tare da su in kana nema na neman wurin su wannan su dai sarun mutanen duniya su a babbar riga me fa'idar kawo wannan kissa saboda a gwada ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi rabo ya ba wani amma wanda ya hana ma annabi ma ya hiso ne sama da wanda ya ba don a gwada ma cewa akwai hanyoyi da ake bi ba dole in shugaba ya ba wani sai ya ba wani ba akwai maslaha da ake dibi wani a tattaro shi sai ku diba cikin unguwa sai ku ga wani akwai gauni akwai komi amma bai da jari sai a ce to bari a bashi jari don a kare imani ne Wani mata guda gare akwai bukatar mu kara mai ta biyu saboda mu tare imani ne ya kara gauni cikin sunna Wani saurayi na sai mu yi mai aure wane kaza sai mu diba mu ga mi ya hicincinta sai mu yi irin waɗannan ayyuka abinda dai ya kamata ku sani duk wannan yana nuna ma cewa harkar da'awa harka ce da ɗalibin ilimi zai wa kai ne tsari ka jiya ka kiji ka gani ka ki gani annabi sallallahu alaihi wasallam an yi mai jihwa'i an yi mai miyagun maganganu amma wallahi waɗannan miyagun maganganun ba su yi mai komi ba ba su yi mai tasirin komi ba don ka'ida na sai Allah ya kawo jarabawa shi na Allah madaukaki kace am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dara'u wa zulzi ku diba yadda an ka girgiza muminai Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata wai yanzu kuna tsammanin ku shiga aljanna haka kawai kana cewa ahli sunna wal jamaa hake abinda haka jira a hwade a mutu a zuwa alkiyama a ce bismillah ga su Abubakar da Umar sun yi qiyamul layl sun yi taimako sun yi jihadi kawai ku kuna tsammanin ku shiga aljanna walamma yatikum masalul kaɗai ku shiga aljanna ba haka aka shiga aljanna ba sai Allah maɗaukaki kamar muna son mu sani Allah mis same su wanda kaka cewa sai ya same mu sai Allah ce masatumul ba'sa wa darra'u masatumul ba'sa tsananin talauci ya same su ya kai ahlus sunna wal jama'a ganin wani cikin manyan motoci ko cikin manyan gidaje ko cikin wasu abubuwa na jin daɗi ba shi ka nuna yana da matsayi wurin Allah ba ƙarshen ta kai da da kake karya kuma wallahi ka hishe matsayi wurin Allah masatumul ba'sa wa darra'u tsananin talauci ya same su da rutoci wa zulzilu an ka girgiza su ma'ana jarabawa ta kai jarabawa hatta ya kular rasulu wallazina amanu ma'ahu har manzon da waɗanda sun kai imani tare da shi kun dai ga manzon ya kowa gaskata abin da ya taho har suka kai ga cewa mata nasarullah yaushe taimakon na Allah zai zo ba don karyata abin ba saboda neman ya zo da sauri bala'i ya kai bala'i sai Allah ya ce ala ku saurara inna nasarallahi qarib taimakon Allah kusa yake haka Allah kai sai an girgije an girgije ma'ana sai an warware an hidda an hidda tsakin banza an hidda tsakuwa haka Allah ke sai a kawo jarabawa ana ciki ana da'awa ana nan lahiya lahiya kawai sai a jiɗi an ce a kama su akai gidan yari zai ce wallahi ni gittawa ni in yi sallah sai mu ce hita ma ba da kai ba haka Allah kai a hasiban nasu an yuturaku an yaqulu amanna wa hum la yaftanuna wala qad fatana allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kazibin Allah ce a hasiban nasu an yi tura turaku an yaqulu amanna mutane suna tsammanin mu ƙyale su dan dai sun ce sun yi imani kana ahli sunna wal jama'a wahum hum la yaftanuna ba a jarabe su ba Allah ya ce wala qad fatana allazina min qablihim haqiqa mun jarabe waɗanda aka gabanin su me fa'idar jarabawa Allah ce fala ya alamanna Allahu allazina sadaku don Allah ya bayyana masu imani na gaske wala ya alamanna alkazibina ya bayyana waɗanda ma ƙarya ta su kai. kuma ba a gano mai yi da gaske sai jarabawa ta taho sai an samu wata matsala ta jarabawa sannan aka gano wane da gaske kai in ana lahiya to ana sunna a yanka kaji a ci a ci soyayyen nama a gayyace ku wurin wa'azin walima a yau shinkafa wa abbe iya sunna sannan a'a abin da aka ganewa sai Allah ya haɗa ku da miyagu su ce ba a wa'azin nan kuma duk wanda ya tafi wa'azin nan a kai shi gidan yari a ce corona ta taho ba a tafsirin nan zai wani ce la mu dai biyayya wajibi ta shugaba da ce kai daga mana dan nan ba da kai za mu yi ba kuna fahimta duk dai abin da nika son in nuna muku jihadi da ake magana da ayoyin da suke magana akan jihadi to suna da tsari hwada daban hwadan kabilanci daban jihadi daban ina ganin duk da yau mun ci lokaci kwarai amma dai akwai sako na musamman da nake so in ba suwa game da wani abu da yake faruwa birnin Sokoto akwai wani abu da yake faruwa birnin Sokoto amma sai mu ce mu gode ma Allah da Allah ya sa an ciwo kan matsalar ko ana kan ciwo kan matsalar wace matsala duk wanda yake Sokoto ko yake wajen Sokoto a dai arewacin Najeriya ya ji cewa an samu wata wadda jami'ar tsarota ta jami'ar tsaro ta ta to kuma tana cikin waɗanda kasatar 'ya'yan mutane 'yan jihar Sokoto tana zuwa tana sai suwa duk kun ji wannan labari ko ba ku ji ba don Allah wannan abin kunya ne ko ba abin kunya ba to cikin ikon Allah an ka kama ta ko da an haka mata an haka kama ta da yara 'yan jihar Sokoto guda biyar aka ɗauko ta aka zo jihar Sokoto da ita abin da zai baku mamaki tsakani da Allah jami'an tsaro na jihar Sokoto musamman dai commissioner of police da tawaga te akwai bukatar mu taimaka da addu'a mu yi musu addu'a tsakani da Allah sun yi duk abin da ya dace domin mutum ne wanda Allah ya ba basira in yayi wani abu sai kaga kamar wannan abin yaya za a yi sai daga baya sai kaga outcome na abin ya ba da abin da ake so misali an sanar da cewa jirgin su zai taso daga Abuja zuwa jihar Sokoto da yan jarida da yan kungiyar kare hakkin bil'adama da sauran duk waɗanda ya kamata a yi communicated da su muna tattaunawa cewa lallai ga matar ganan da ta sace yan jihar Sokoto don haka a je duk abin da za a yi a yayata a sani kusa abin mamaki da jirgin ya ɗauko ta aka sabka airport a nan Sokoto aka zo da ita commissioner of police ina ganin akwai wani tsari da ya hito da shi an zo da ita ga 'yan jarida ga 'yan kungiyar kare hakkin bil'adama ana zuwa state cid ana wucewa da ita sai an kasa an karuhi 'yan jarida ba su shiga ba 'yan kungiyar kare hakkin bil'adama ba su shiga ba su murtala bello 'yan kundin bala ba su shiga ba <laughs> to yanzu mi biyo baya don haka nan sai kwakwalwar mu ta bamu wani abu to kenan wani abu aka nuhi amma tare da haka sai mun kai amfani da hikimomi da basira muka tattauna tsakaninmu cewa to ya kamata mu bi mu gaya ya wannan abin yake kahin mu hito mu haɗa ma duniya in ma wani zurmu gudu na mu haɗi ashe shi kwamishinan 'yan sanda na jihar sokoto ya hana 'yan jarida su yi hira da ita ya hana 'yan jarida su yada ya hana 'yan kungiyar kare hakkin bil'adama saboda mi saboda akwai waɗanda ka ɗauko mata yaran nan sokoto da 'yan jarida sun yi hira da ita duk wanda ya san yana da hannu cerewa zai yi don haka mun kai ta gungunin mu ya kyale mu sai ya tura wasu zaratan jami'an tsaro sun kai operation nan sakoto hannan cikin mabera akwai mutum guda da an haka ma don ku san ba kabbara ɗaya ba wallahi tunda manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iya dole ka kula da ƴaƴanka ka jimma yaro dan shekara uku an ɗauke shi da sakoto an kai shi filato an samu suna Daniel don haka ya tura zaratan jami'an tsaro sun ka zo a nan cikin garin sakkwato an ka samu yara guda biyar ita ta taho da guda biyar an kamo ta da biyar nan commissioner of police ya sa yara ne sun yi operation an samu guda biyar guda nawa kenan guda goma bincike ya nuna akwai wasu waɗanda awajin sakkwato wasu na abuja wasu na inugu wasu na filato haka commissioner of police ya ɗebi zaratan jami'an tsaro an ka tura su sun ka ta yi aka je a cikin abuja an ka samu yaro hudu yaro hudu ga goma nawa kenan sha hudu ya tura su sun ka ta yi filato a cikin filato an ka samu shidda shidda ga sha hudu nawa kenan yanzu guda ishirin suna nan hannun jami'an tsaro don Allah ya yi abin a zo a gani ko bai yi ba me ya kamata da wata ƙasa ta kamata yi a ce ƙasar ma za ta yi ƙoƙari a yi mai wani abin nan na karramawa don a shajja shi a ƙara mai ƙarfin gwiwa da wannan muke kira ga IG ya kamata yi wani abu akan jami'an tsaro na jihar Sokoto tsakani da Allah sun yi abin da ya dace abu na biyu sai gwamnatin jihar Sokoto tsakani da Allah wajibi na gare ta bi wannan kes ɗin don ho yanzu abin da zai zama wato kuwa bayan hari saboda iyaka aikin jami'an tsaro su kamo to sun kamo sun zo sun kamo waɗanda adda hannu an samu yaran to yanzu maganar da nake muku akwai sauran yaran da ba a kwato ba yanzu maganar da nake akwai wasu suna inigu wasu suna cikin filato yanzu haka maganar da aka yi to ana son a zo kuma a zo da su yaya za a yi dole sai gwamnatin jihar Sokoto ta bada haɗin kai daga cikin abin da gwamnatin jihar Sokoto za ta yi shine ta yi sponsoring din waɗanda za su je su dawo da yaran nan a ce birnin Shehu Usmanu an ɗauki wasu yara an mai su kiristoci don Allah girma ya haɗe ko bai haɗe ba to ina sarakunan mu ko ko sarakuna na kawai na ganin wata wannan ba haƙƙi na gare su su tashi su yi yunƙuri ba don haka abinda muka cewa mai girma gwamna muna roƙonka don girma Allah ka shiga cikin wannan matsala wannan harka ta waɗannan yaran muna kiran ka don Allah ka shiga ka yi amfani da damarka mulkin da Allah ya baka ka yi amfani da shi da duk damar da gare ka a tahi a yi kokari sauran yaran mu da a can cikin yaran nan kila akwai limamman jumu'a akwai waɗanda shek shek na sun koma suna inugu wasu na anambra wasu na abuja wasu na filato an canza musu sunaye wallahi in kun ka ga yaran abin zai baku bakin ciki kun san karamin yaro yana da shiga zuciya saboda yanzu yaron ka ka kaddarta yaron kana dan shekara uku ya hito an ka dauke shi wallahi gara ka ga gawa tai ka san mutuwa yi don haka muna roƙon Allah jami'an tsaro Allah ya shige musu gaba abubuwan da suke yi waɗanda kawo ci gaba na ga arewacin Najeriya muna roƙon Allah shi musu jagoranci inda kurakure suke Allah ya sa su gyara muna roƙon Allah ya sa mai girma gwamna ya ji wannan kira da mun kai kuma ya yi ƙoƙari ya yi abin da ya dace wallahi wannan duk wanda an ka mai dan maɗa ka san ba zai taɓa mancewa da kai ba duk wanda ya bada gudunmuwa an ka ɗauke ɗan mutum akwai waɗanda akwai har wanda jariri na nono ya kasha ka san rashin imani kuma ho abin da naka son ku gane musulmi na ho waɗanda ka zuwa masallatayen ku suna sallah su sun ka dauke su sun ka dauka sun ka sai san mata ita ba musulma bace kirista ta mutum ya zo yana ce muku musulmi na amma yana sata yara yana zuwa yana mi yana sai suwa kuma wallahi in kun kaji kuɗin da suke sayar da yara abu ne wanda sai kayi bakin ciki to wannan al'umma don Allah in ba mu gyara ba yaushe Allah zai kawo mana gyara muna roƙon Allah ya kawo mana sauki Allah ya sa mu gane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka